DW lafiya jari. Mai sauraro barkanmu da warhaka mu da arzikin sake saduwa da kai a cikin wani sabon shirin. Shiri ne da ke duba lamuran lafiya. Sai a kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri da zan jagoranci shirin na wannan makon. Idan aka samu sauyin yanayi yakan taho da tsarabe-tsarabe musamman na cututtuka da suke da alaka da yanayin. A yankin arewacin Najeriya akan shiga yanayin zafi ne daga watan Maris zuwa Afrilu, kamar yadda a yanzu haka zafin ya riga da yakan kama. Da wata cuta da yanayin zafin ke zuwa da ita, ita ce sankarau. Kan haka ne shirin ya duba matsalar wannan cuta. Kamar yadda a tattaunawar mu da shi wani likita, Dr. Isa Adamu ya bayyana mana mecece cutar sankarau. Cutar sankarau kamar yadda muka sani Uh, wanda ya kira da cerebrospinal meningitis cuta ce wanda take da asali tun wasu shekaru can baya sosai kuma bisa ga dukkan alamu yanzu mm. cutan dai tana da halin shiga cikin kwakwalwa idan ya zamana idan daga cikin kwakwalwa ne cutan ke faruwa idan ya shafi kwakwalwa da wasu hanyoyin jini da suka sare suke sadarwa zuwa kwakwalwa to sai kai ga daga baya mutum ya samu alamomi kamar zazzabi da sauransu wanda daga baya sai ka abin ya zama cewa lokaci ya ɗauka kaɗan game da wasu sauran alamomi sake bayyana sosai amma gaskiya cuta ce da take shafan kwakwalwa alamomi sun hada da farko akwai zazzabi wato jiki zai yi zafi sannan kuma wani lokaci akwai amai sannan kuma akwai ah, ciwon gabobi da kuma ciwon jiki amma duk da ma dai na san masu ah, saurara su san cewa da dama akan ga alama ta farko ko da mutane suke sani sosai shine daga mutum ah, wuyansa ya dan tsandare haka akalla kashi biyar zuwa goma na cutar sankarau suna makalle ne daga hanci zuwa makogoron jama'a kamar yadda wani binciken masana kiwon lafiya ya nunar amma kuma bai cika tashi ba har sai an samu barkewar annobar cutar kamar yadda dr lawal musa tahir ya yi ƙarin haske a kai amma idan ta barke ta kawo cuta tana da saurin bazuwa cikin jama'a sai ya zama ta zo kenan a matsayin annoba tana yaduwa matuka shi yasa za ka ji ana annoba ka ji ana mutane dari kaza mutane dari kaza sun kamu da wannan to wannan ta annoba ce akwai waɗanda su kuma ƙwayoyin cututtukan wanda su kuma su ma ko a ɗauke su ta iska misali yawancin viruses nan ana ɗauka su ne ko mutum ya kamu ya atishawa ko ya tari ko ta yawo to irin waɗannan ƙwayoyin cututtukan wanda su kuma ba su kawo annoba su ma za a iya samu ta haka ana iya samun musamman ga yara ƙanana da kuma jarirai da kuma wanda garkuwar jikinsu ba ta da kare ya zama sun samu wani ciwo wanda ya shiga cikin jini ƙwayoyin cuta suka shiga cikin jini sai ya zagaya tunda jini yana shiga ko yana bangaren dan adam sai ƙwayoyin cutar nan su kai ga wannan tantani sai ya kawo sankarau ana iya samun misali mutum ya samu hatsari kai ya bugu sai a samu ko wani karfe ko na abu ya huda kokon ta nan wurin ana iya samun wasu cututtukan ta hanyar makogaro da sauransu wanda shi ma saboda alaka shi da kai din kwayoyin cuta suna iya shiga sai su taba wannan cututtuka da dama ana musu rigakafi musamman ma waɗanda ba koyaushe ake kamuwa da su ba sai dai a cikin wani keɓaɓɓen yanayi kamar ita cutar sankarau da ake kamuwa da ita a lokacin zafi to ko yaya rigakafin a ɓangaren cutar Dr. Hauwa wata tsohuwar likita ce wacce ta yi mana bayani na matakan rigakafin da kuma rukunin mutanen da ake musu. Shi ciwon sankarau ciwo ne wanda yana kamuwa ba babba ba yaro saboda haka shi yasa yake da rigakafi. Yara ma na da rigakafi sannan ma manya na da rigakafi. A na yara daga haihuwa akwai rigakafi da ake basu na BCG da na ciwon hanta da na ɗigawan ciwon shan inda, haihuwa kenan. bayan sun yi sati shida da haihuwa akwai wanda muke ce mai pcv yana nan shi na ciwon haƙarƙari akwai kuma na ciwon sankarar a ciki wanda ana ba yara a sati shida da haihuwa sati goma da haihuwa da sati goma sha hudu da haihuwa ana ba su wasu uku to sai su kuma manya muna bayarwa lokacin kamfe da kuma lokacin da muka san 'yan bauta ma ƙasa sun zo lokacin taruwansu na zuwa bauta ma ƙasa ana zuwa ashe a basu matasa ne waɗanda kuma wannan ciwo ya fi son zama ya kamu da mutane a inda ake cinkunya wuri guda ko 'yan bauta ma ƙasa ɗakin su ɗaya to shi yasa sannan lokacin kamfen ɗin nan akan ma yara akan ma mutane daga shekara ɗaya zuwa shekaru talatin da tara su ne ake gani sun fi cunkus a wurin kwanciya tare ma'amala da juna kuma ciwon ya fi yaɗuwa inda ake yalwatar zama gaba ki ɗaya da ba iska ga Akalla duk shekara a Najeriya akan samu mutane dubu ɗari da sukan kamu da cutar sankarau. sai dai kuma wani binciken kungiyar lafiya ta duniya who ya nunar da cewa cutar ta fi tasiri ne akan masu matsakaitan shekaru musamman daga shekaru goma sha hudu zuwa talatin da tara ko da yake masana kiwon lafiya sun fi alakanta cunkoson jama'a wuri guda da rashin wadatacciyar iska da za ta ke shiga da fita inda mutanen suke kwanci a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suke haddasa kamuwa da cutar wadda hakan ne ma ya sa dr maryam aminu kawu ta ba da shawarwari ga jama'a kan matakan kare kansu daga cutar ta sankarau farko dai zan ja hankalin daga kan gwamnati har zuwa ƙasa mutane mu kenan al'umma gaba ɗaya akan cewa da a tabbatar da tsaftacewa muhalli kamar yadda ake sanitation a kai wurin da aka ga cewa akwai dotti na shara ko kuma na gwata haka a tabbatar da tsaftar muhalli na farko kenan sannan kuma a ba da kamar policy da barbaru haka na mutane wurin sai da abinci a tabbatar da ake sai da muhallin da ake sai da abinci shi ma yana da kyau waɗanda suke sai da abincin su ma kasance suna da lafiya da za su sai da abinci don akwai lafiya duk akwai gwaje-gwaje da mun da ya kamata a ce masu sai da abinci na al'umma na da su ma a ce suna da lafiyansu kafin saboda za a iya abu ne da za a iya ɗauka sannan kuma a gida a kasance ana yawan buɗe windoji tare da akwai net a jiki windoji saboda a rinka samun iska yana shiga yana fita ventilation yana sannan kuma yara especially wanda suke yara ƙasa da shekara biyar ana buƙatar a ga cewa kafin su kai wannan shekarun an tabbatar an yi musu waɗannan rigakafi na wanda ɗaya daga cikin akwai nan na sankarau kuma a rinka kula da yanayin da za su kwanta ana samun da a rage cunkusu da yawa a cikin wuri hakan insha Allah aka yi eh, da kuma ƙara kula da addu'a in Allah da za a samu saukin abin daga abin da ya shafi mutanen karkara kuwa dr isa adamu ya ba su waɗannan shawarwari domin kiyaye lafiyar su musamman a wannan lokaci na yanayin zafi ko mutane kusan goma ko biyar ko takwas suna zama a gida ɗaya halama kofar shiga gida kofa daya to sai ya zamana an an samu cinkoson mutane da yawa sannan hala iska da take shiga tsakanin suke fita ba ta da yawa sosai to lalle muna kira ga jama'a na farko abin da suka lissafa a ciki zan so amfani da saboda suna da muhimmanci na ɗaya shine mutane su su guji zama a cikin ko barin kansu a cikin cinkoso da yawa yawa misali kamar ɗaki ya kamata a ce taga a buɗe ana shan iska duk lokaci ma har kan kai ga muna bada da shawaran a bar ɗakin inda hali a zauna a waje saboda ake nan ake shan iska kuma lafiya lau na biyu eh, duk mai tari ko ko atishawa ko wani abu a cikin mutane ya kamata a ce ya ya amfani da na wurin toshe bakinsa ko hancinsa ganin cewa inda wannan kwaci tana nan to kuma tana tana iya fita da wannan hanyoyin ko abin da shafi atishawansa ko tarinsa da ya yi. Ƙididdiga ta yi nuni da cewa a Najeriya ana samun ci gaba sosai wajen yaƙi da cutar sankarau, inda a shekara ta 2021 adadin waɗanda suke kamuwa da sankarau da ma waɗanda take hallaka su ya sauka da kashi 38 idan aka kwatanta da shekarar 2020. mai sauraro da hakan shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW ni Aliyu Muhammad Waziri da na shirya na gabatar nake mana fatar alheri.